wata gobara ta cinye daruruwan gidaje a babban birnin freetown na kasar salio. an gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar tanzania john magufuli wanda ya mutu a makon da ya gabata yana da shekaru 61 jama'a sun taru a wani tanti a su na chato da ke gabar tafkin victoria inda aka kai a akatun gawarsa bayan da aka garzaya da gawar garuruwa shida na kasar domin a baiwa 'yan tanzaniyar damar yi masa gani na ƙarshe da kuma yi masa addu'a hukumomin tanzania dai sun ce magafulin ya rasu ne sakamakon matsalar zuciya to shi kuwa prime minister ethiopia abiy ahmad ya ce eritrea ta amince ta jinya sojojinta daga iyaka da yankin tigray inda aka kwashe kusan watanni biyar ana rikici mr abiy ya ce sojojin ethiopia za su karbe iko daga na eritrean an tura sojojin can ne domin su taimaka wa sojojin ethiopia a faɗan da suke yi da wata ƙungiya da ke kalubalantar da shugabancin gwamnatin tsakiya ya yi wannan sanarwar ce bayan tattaunawa tare da shugaban ƙasar eritrean isaias afwerki a asmara a karan farko dai mr abi ya amince da kasancewar sojojin eritrean a yankin na tigray bayan eritrean ta sha musanta hakan to dubban ɗaruruwan mutane ne suka tsere daga gidajensu a yankin na tigray a cikin watanni biyar inda suka wuce an zargi sojojin eritrea da tafkata asa a garuruwa da dama da kuma ƙauyuka da suka hada da kisan fararen hular da basu ba basu gani ba da yi wa mata fyaɗe da kuma sace-sace eritrean dai ta yi watsi da zarge-zargen a matsayin labarin da aka kirkira da kuma wanda hankali ba zai ɗauka ba a waje ɗaya kuma a majalisar ɗinkin duniya ta ce a karan farko ta yi ƙoƙarin shiga sansanonin 'yan gudun hijira biyu a yankin na tigray amma ta ce an lalata su baki ɗaya sansanonin shemelba da kuma na hisat na dauke da 'yan gudun hijirar eritrea kusan mutum dubu ashirin waɗanda suka tsere cin zarafi a gida during a joint mission to the area. A wata ziyarar haɗin gwiwa zuwa yankin tare da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya kan shirya aikace-aikacen bayar da taimakon jin ƙai. Mun gano an ruguza dukkanin sansanonin sannan an wasashe tare da lalata dukkan kayan taimako. A Hitsal an kone kurmus galibin matsugunan da ke yankin tare da ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma gidan baƙi na ma'aikata. Tawagar ta tabbatar da abin da hotunan tauraron ɗan adam da bayanan 'yan gudun hijira suka nuna a farkon shekarar nan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira hijira ta damu matuƙa da lafiyar 'yan gudun hijirar Eritrea da ke zama a can waɗanda dukkaninsu suka tsere daga sansanonin. To can kuma a Saliyo wata wuta ce ta tashi a wata unguwar talakawa a babban birnin kasar Saliyan na Freetown a ranar Laraba da daddare. gobar ta yi sanadiyar raba dubban mutane da gidajensu. Hukumomin yankin har yanzu na alkinta girman ta'adin da wutar ta janyo. Sannan kuma har yanzu ba a san yawan waɗanda wutar ta lahanta ba. Ga rahoton Ibrahim Isa. gidaje na cin wuta kayayyakin rayuwa sun lalace wannan gobara ta cinye komai da ya tari gabanta waɗanda suke iyawa sun yi duk abin da za su iya don kashe gobarar wasu kuma sun zira wa sarautar allah ido yayin da faɗi tashin kashe wannan wuta ya ci tura 'Yan kwana-kwana sun yi faman kashe wutar sun zo suka tafi da kayan aiki sannan kuma suka tafi kogi don samo ruwa har zuwa lokacin da wutar ta soma mutuwa sakamakon ƙoƙarin matasan da ke a nan. Yayin da safiya ta yi har a lokacin hayaki na tashi mutane sun yi ta tono cikin buraguzai galibin unguwarsu ta zama toka. Ina kasuwa a lokacin da na ji labari game da wutar sai na dawo nan da nan na tarar babu yadda zan yi in ya shiga gidana sai kawai na ɗauki na muka tafi wani wurin da ke da kariya har lokacin da aka kashe wutar. Dubban mutane sun rasa komai suna buƙatar abinci da ruwa wani abun fifiko ga shugabannin al'umma da ƙungiyoyin agaji waɗanda ke ƙoƙarin gano cikakken girman wannan bala'i da kuma yadda za a taimaki mutane haye shi mai mukamin magajin garin freetown ta ce wannan gobara ta faru bayan wasu irin ta shida a cikin makonnin baya-bayan nan haka kuma babu ma'aikatan kashe gobara ta ce abu mayar da hankali a halin yanzu shine yadda za a kare afkuwar irin wannan bala'i da hana saka ƙarin rayuka cikin haɗari to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar akalla mutum 32 ne suka mutu sannan fiye da 60 suka jikkata a wani hadarin jiragen kasa biyu a kudancin masar hukumar kula da jiragen kasa ta masar din ta ce wasu mutane ne da ba san ko waye ba suka taka a birkin gaggawa na ɗaya daga cikin jiragen kasan lamarin da ya sa jirgin da ke bayan sa ya daki na gabansa gwamnatin biden kuwa ta nuna alamun za ta sabunta hidimar da take yi wa al'ummar falasinawa gwamnatin za ta dawo da kudaden tallafin da donald trump ya zartare wa falasinawan ta hanyar sanar da taimakon kudi na dala miliyan goma sha biyar domin taimakawa al'ummomin da suke cikin wahala a gabar yamma da kogin jordan da kuma a tsirin gaza Birtaniya ta soki China saboda a sanya takunkumin ramuwar gayya a kan 'yan siyasar Birtaniya da kuma wasu kungiyoyi. Bayan zarge-zargen da aka yi wa Beijing din na cewar ta tilasta wa mutum miliyan guda 'yan wika sama cikin wasu sansanoni da ake sanya su aikin karfi. China dai ta musanta zarge-zargen tana mai cewa sansanoni da ake koya masa sana'a wannan sa'insa na zuwa ne yayin da beijing din ke ƙara ƙarfi a kasashe masu tasowa da ke dogaro a kan ɗimbin arzikin china ga mustapha kaita da fasar rahoton john simpson labaran sansanonin wiga sun gama duniya bayan an sami rahotannin da ke cewa an tilasta musu yin aikin gonakin auduga a lardin ziljan manyan kamfanonin kasashe irin su h&m da nike sun mai da kwakwaran martanin da ya harzika china wadda ta karyata zarge-zargen da ake game da al'ummar tawiga ministan harkokin wajen tanar wang yi ya kai wa shugaba erdogan na Turkiyya ziyara a ankara babban birnin kasar 'yan gudun hijirar wiga sun shirya zanga-zanga Turkiyya na da kwakwarar dangantaka al'umma da al'adu da 'yan wiga kuma a kulli yomin tana ba su mafaka a kwana-kwanan nan wata 'yar wiga nurisman abdulrashid wadda ta je Turkiyya karatu ta gano cewa an kama dukkan 'yan uwanta a gida wato mahaifinta da mahaifiyarta da kuma 'yan uwanta maza biyu da na tambaye su dan me sai suka ce wasu na tsammanin 'yan uwan nawa na niyyar shiga aikace-aikacen ta'addanci shekaru goma sha biyu da suka wuce lokacin da china ta murkushe boran 'yan wiga shugaban turkiyya rajib tayyip erdogan ya ce kisan ƙare dangi ne to amma a yau ba zai yi amfani da wannan kalmomin ba china na matsawa turkiyya kaimin rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta musayan mutanen da ake nema hakan na nufin dole ta miƙa wa china duk wani ɗan wiga da take nema uh, China is just far too powerful china na da ƙarfi sosai ta fuskar tattalin arziki kuma ita ke ya sharuɗa a yarjejeniyoyin kasuwanci masu yawan gaske kenan dai china ta saye turkiya haka ne kamar dai sauran ƙasashe da yawa na larabawa da na musulmi irin su pakistan sun yi gum ba sa cewa komi tattalin arzikin turkiya ya ja baya sosai saboda cutar corona wadda ta janyo durkushewa harkokin yawon shakatawa waɗanda su ne suka fi samar wa ƙasar kuɗaɗen shiga daga waje kuma tun da ƙasashen yamma ba sa wani taimakon kirki mr erdogan ya juya ga china wadda ke yi wa turkiya ta yin komi kama daga rigakafin corona zuwa makamai turkiya na kiran a mutunta haƙƙin bil'adama kuma rahotanni na cewa rashin aikata hakan na jawo damuwa The fact is, is really A zahiri Turkiyya na cikin tsaka mai wuya. Tana da matsaloli sosai na tattalin arziki, kuma tana juya wa tsoffin ƙawayenta na yamma baya. China na zumuɗi maye gurbin. To amma ɗaya daga cikin sharuɗan shine Turkiyya ta kama bakinta game da 'yan wiga. To bari mu duba sakamakon wasu wasannin neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya. italiya da ta dauki kofin su hudu ta sami nasarar wasanta na farko akan northern ireland inda suka ci su da nema ingila ta yi nasara akan san marino da cibiyar da nema an tashi ɗaya da ɗaya a wasan spaniya da girka sannan sweden ta yi nasara akan georgia to za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbc.com hausa ibrahim jin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london